أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na alhamis yau muna ɗaya ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda ya daidai ta tara ga watan satumba shekara ta 2021 miladiya ne ga wata ba ga wata ba shekarun jiya yi wani mara na? to ya ga watan kenan kuskure ne ba ga wata ba cikawa azumi za ka yau ɗaya ga wata yau ne ɗaya ga wata na? ya ta akwai girman shi mutane na ta cewa ya yi girma ya yi girma wannan girman duk ba shi ba ne annabi ya ce fa in gumma alaikum fa aka milon idda ta tsara sai ana samun conjection din ba ba a samu wani amma ganin sa ne ba yi idan ba gan shi ba kawai ku cika kwana talatin shikenan kawai an cika talatin sanda aka zo aka cika din kaga ya kwana ya ƙara girma sanda za a ce ɗaya ga watan kuma sir girman ya ga arbe za a ganshi a da girman shi su ba mu da matsala da wannan kawai ba a ganshi ba kwana talatin aka yi albaharan sau da aka yi ɗaya ga wata haka za mu faɗa <laughs> ba shi ke ba Allah ya wani jagora za mu tashi a wannan darasi namu na tarihi cikin wannan littafi na nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin za mu tashi a shafi na ɗari ɗaya da arba'in da biyu. a sabon darasi wato faragram na ƙarshe kitabul muqawqis wato wasiƙar da annabi ya rubuta wa muqawqis an gane ko kuntuna annabi ya rubuta wasiƙo zuwa ga shugabanni na wato kristoci da ma turawa a wancan lokaci da waɗanda yake aika su su je su kai waɗannan wasiƙu na daga cikin wannan wasiƙa ita ce wacce aka rubuta ma muƙauƙis wanda shi kan muƙauƙis shi ne sarki a misra ina fata muna fahimta za mu ji me ya faru an ga wajen ko? malam ya ce wajjaha sallallahu alaihi wasallama haɗaba buna abi balta'a annabi alaihi salatu wasalam ya aika da haɗibu Ibn abi balta'a kun san wannan sabu kun tuna da shi ko eh, eh. a je a karɓo wasiƙa ko ƙwarai da gaske shi ne na? shine Hatib ibn Abi wanda wanda kan shi aka saukar da ayar ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu har zuwa ƙarshe amma dai wannan sahabi ba munafunci ba ba munafiki ba ina fata domin lokacin da aka kawo wasiƙar umar yake cewa annabi salama ba ni dama in tare wuyansa domin ya yi munafunci annabi ce a ya faɗa gaskiya cewa ba ya aika wasiƙan bane don munafunci don wani abu ne na neman wato kariya da danginsa da kuma dukiyarsa da take maka bai kuma kafin kafircewa Allah da manzansa ba uwa uba kuma annabi ya ce ya halarci yakin badar ya halarci mene yakin badar ya ce kai umar baka sani ba ko Allah ya duba zukatan waɗanda suka halarci yakin badar ne ya ce ku aikata abinda kuka ga dama na gafarta musu ina fata muna fahimta kaga yakin badar babban wani kambi ne ga dukkan sahabbai da suka halarci wannan yakin an fahimta sahabban annabi mutum 314 suka halarci yakin Bada. kuma an fita ne ba da sunan yaƙi ba sai don mene sai don dukiya ta mai tare ayarin shawa, waɗanda suka dama sun daɗe suna kwacewa musulmai dukiyoyinsu tun a makka shi kuma annabi ya amfani da wannan dama da a ɗan ɓantar wani abu an fahimta ba fashi ake yi ba sai wani zai tunanin fashi ne malamai suka ce kamar mutum ne ya kwace maka naira dubu ɗaya in ka kwace naira goma ka yi ba za a ce ka ka fashi ko kaza ba da haka aka yi wannan yaƙi aka kuma samu nasara bayan shawara da annabi ya yi da sahabbai musamman yan madina su ya so ya ji ra'ayinsu dama don su ne galibin waɗanda suka fito wannan yaƙin badar kuma annabi a majalisinsa yana girmama waɗanda suka ji yaƙin badar idan aka zo majalisun manzan Allah salama, akwai sahabbai a zanzaune idan wani wanda ya je yakin badar ya zo bai samu wuri ba sai annabi ya tada wani ya ce kai dan yakin badar zauna a saboda girmamawa an fahimta a takaicen takaitawa dai wannan din shine kamar yadda ka ambata Khatib ibn Abi Balta Allah ya kara masa yadda ba munafiki bane kuma yana ɗaya daga cikin yanzu kenan mun ji dan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ƙasar misra ya aika shi ya ce bi kitabin ilal muƙauƙis da wasiƙa zuwa ga sarkin misra muƙauƙis amirin misra min jihaci ƙaisar ta ɓangaren ƙaisar mana shi ma muƙauƙis ɗin yana shugabantar misra ne ƙarƙashin wato ƙaisar ina fata muna fahimta wa kana fihi abinda ke cikin wannan wasiƙa shine bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai min muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga annabi muhammadu manzo na Allah ilal muqawqis zuwa ga muqawqis azimil qibti wato sarki ko shugaban qibtawa kun tuna cewa qibtawa sune mazauna misra ai ina fata muna fahimta akwai banu isra'ila sune mutanen sa annabi musa akwai kuma su ainihin wato qibtawan su kuma su ne asalin mazauna misrawa shi aka ce mai azimul qibti an gane ko saboda haka yace salamun ala man ittaba al-huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a amma ba'du bayan haka fa inni ad'uka bi da'ayatil islam ni muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina kiranka zuwa ga kira na addinin musulunci ma'ana ina kiranka kira ta musulunci aslim ka musulunta taslam zaka kubuta ka tsira yu'tika Allahu ajraka marratayn Allah zai baka ladan kan su biyu wa in tawallaita idan ko ka juya baya ka ki musulunta ka ki bada gaskiya to fa inna ma alayka ismul qibti ka sani cewa zulubin qibta wannan yana kanka domin kai ne shugaban su kai ka ki musulunta kuma ka hana su musulunta an fahimta so da ka su yana kanka sannan kuma ka tuna da faɗin Allah ta'ala ya ahalal kitabi ya ku waɗanda aka baiwa littafi ta'ala ku taho ila kalmatin zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum wadda za ta haɗa tsakanin mu da ku wannan kalmar daidai take tsakanin mu da ku ma'anar kalmar abinda take kira a kanta shine Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashen mu ya riki sashe alloli abun bauta ko ma bayan Allah wa in idan kuka juya baya kuka kin wannan kalma ita ce kalmar shahada Allah ce faqulu shahadu bi anna muslimun ku shaida cewa mu musulmai ne ba za mu kafirce ba ba za mu bauɗe ba ba za mu saki hanya ba shikenan yace fa awsalahu lahu hatib bil iskandariya sai hatib ibn abi balta'a ya kai wannan wasiƙa ya same shi a iskandariya ina ne iskandariya eh alexandra alexandra ne har yanzu kasar misra ita ce alexandra ita ce cairo ko cikin ainihin birnin alkahira kai nake son ji alkahira shine cairo an fahimta alexandra ɗin har yanzu iskandariya ake ce mata haka kowane sunanta da eh alexandra har yanzu a cikin garin haka sunan gurin yake ya same shi a iskandariya ya kai masa wannan wasiƙa lamma abu lokacin da ya karanta wannan wasiƙa Ƙala ma abu in kana na to Toyo me ya hana shi idan annabin ne da gaske an yad'u ala man khalafahu wa akhrajahu min baladihi akan ya je ya kira ko ya yi mummunan addu'a akan waɗanda su suka saba masa ‘yan maka suka kore shi ma a garin sa sai dai ya je mafi zai aiko min da wasiƙa kun fahimta? eh isa bai yi ma ‘yan maka addu'a ba mummuna qala hatib sai hatib ya ce masa alasta ta shahadu an na isa ibn maryam rasulullah shin kai baka shaida cewa annabi isa dan maryam manzo ne na Allah ba eh fama lahu haythu akhadahu qaumuhu fa aradu an yaqtuluhu alla yakuna da'a alaihim me yasa shi ma annabi Isa ba shi da tsimi ba shi da dabara lokacin da mutanensa suka biyo shi suka ya tsere kuma aka bane bai tsaya ya yi fada da su bai musu mummunan addu'a ba eh ai da sai ya musu addu'a shi ma an yi hulikahumullahu hatta rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya halakar da su amma duk da haka bai yi addu'a ba sai da Allah ya dauke shi ya kai shi wurin sa yana wurin Allah ko kamar yadda Allah ta'ala ya ce bal rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya daukaka annabi Isa da yana wurin sa annabi Isa zai dawo a ƙarshen duniya dawon annabi isa yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya da nasu bayyana ina fata muna fahimta Allah ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtih wa yawm al-qiyamati yakunu alaihim shahida yace me yasa hakan shi bai ba inda ka yadda da annabi dan shi ma ya ce sai ya haka qala sai shi mu kauke sai yake cewa a hakanta ka kyauta ka kyauta da wannan magana anta hakimun kai tana da hikima ja min indi hakimin wanda ya zo daga wajen mai hikima wato kai mai hikima ne ka taho daga wajen mai hikima sun makala daga nan sai ya ce inni kan nazartu fi amri hadan nabi ni fa na duba na ga al'amarin wannan annabi wannan mutum da ke ikirarin annabtan nan fa wajattu annahu la ya'muru bi mazhudin fihi an gane ko daga kai baya wani bada umarni ko wani abun da za a guda a tare da shi wala yanha an marbubin fihi baya wani kuma hani akan abin da ake so walam ajirhu sahir dal ban ganshi wani mai sihiri batacce ba an gane ko ban ganshi a matsayin mai sihiri batacce ba walal kahin kazzab ba boka bane makaryaci wa wajadtu ma'ahu alatun nubuwa naga ainihin wato alamu na annabta a tare da shi shi ne ikirajin za'ibin mastur wato fitar da abin da yake babu shi boyayye wal ikhbari bin najwa ba da labarin abin da yake boye shine najwa din sirri abin da yake sirri an gane ko ce wasa an guru amma dai zan sake dubawa ne zan sake Sun makata ba. raddil jawabi yaqulu fihi daga nan sai rubuta amsa ya da amsa yake cewa a ciki bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai an gane ko yace ne Muhammad ibn Abdullah zuwa ga Muhammad dan Abdullah an gane ko kaga bai ce Muhammadu Rasulullah ba ko yace min al-muqawqis daga muqawqis azimul qibti wato sarkin misra shugaban kibtawa salamun alaika. aminci ya tabbata a gare ka amma ba bayan haka faqad qara'atu kitabaka na karanta littafin ka wato wasiqaka wa fahimtu ma zakarta fihi na fahimci abinda ka ambata a ciki wa ma tad'u ilayhi da duk abin da kake kira zuwa gare shi wa qad alimtu anna nabiyyan qad baqiya kuma dama can ina da labari ina sana ina da ilimin cewa akwai sauran wani annabin da ya saura wa kuntu azunnu annahu yakhruju bisham kuma ina zaton zai fito a sham ne wa qad akramtu rasulaka na girmama wannan dan aike naka wato hatib ibn abi balta'a wa ba'astu laka bi an fahimta ko ga wasu 'yan mata nan kuyangi yangi na aiko maka da su an fahimta yace lahuma makarun azimun fil qibti waɗannan 'yan mata ku yanzu suna da daraja a cikin matan kibsawa ba mata ne ga magariba sai da na zaɓo su na darajo maka ina fata muna fahimta wa bisiyabin sannan kuma da tufafi wa ahadaitu ilayka baghlatan sannan ga wani abun hawa nan wato raquma wadda ka hausa tarkabuha wasalam aminci ya tabbata a gare ku shi kira abin da ya rubuta Allah shi ne shi kenan wannan jariyar annabi ya karba kyauta ne, annabi ya karba ai hadiya akan karba ya nace wal ihdal jariyatayn kun san wace ce ita ɗaya a cikin waɗannan mata da aka kawo ita ce Mariya qibtiyya mahaifiyar ibrahim yarwa ai mahaifiyar ibrahim diyar ɗanɗan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya rasu ibrahimul mu'azzam ɗanɗan annabi ko ita ce mahaifiyar shi shine ita ce mariya allati tasarra biha annabiyyu sallallahu alaihi wasallama wacce annabi yayi sadaka da ita an gane ku waja'a minha bi waladihi ibrahim kuma ita ce ta haifan masa dan nan nasa ibrahim wal ukhra an gane ko daya kuwa a baha li hassan bin sabit sai ya bada ita kyauta ga hassan dan sabit wannan sahabin mawakin annabin nan mukhadrami mukhadrami wanda ya shekara 60 a jahiliya ya shekara 60 a musulunci shekara 120 <laughs> mawaki ne na annabi sallama Allah ya bashi hikima da baiwa idan kafirai sun zaji annabi sun masa zambo sai yi waka shi ma ya maida musu da raddi har ma annabi yake ce masa uhujuhum ya hassan fa inna ruhul qudus ma'aka kai ma ba su martani ba su amsa mala'ika jibril yana tare da kai ina fata muna fahimta hassan ibn sabit shine da ya kalli annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga tsabagen kyau da halitta da Allah yawa manzan Allah bai taba ganin kyakkyawa irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai masa baiti yayi Ya ce wa aji minka lam tara sabtu aini ido na bai taba ganin kyakkyawa irin ka ba ya su. wa afdalu minka lam talid nisa'u mace ba ta taba zama ta haihu mai daraja irin ka ba a duniya samu wata mace ta haifi mai daraja irin manzan Allah ba Ya yace khuliqta mubarra'an min kulli aibin an halicce ka ba ka da wani aibi ka annaka qad ƙarfulicce kama ta sha'u sai ka ce an halicce ka yadda ka zaɓa ne sai ka zaɓa irin yadda kake so Allah ya halicce ka ita malamai suka ce idan an bai wa annabi Yusuf wato rabin kyau na halittun duniya shi annabi sallallahu alaihi sallama, an ba shi dukkanin kyau ne na halittun duniya gaba ɗaya ba wanda yake annabi kyau sallallahu alaihi sallama. to wannan hakan din shi ne ya waka na na wato yin rafa'i da aka kashe usmanu dan affan ya ce zahu bi ashmati unwana sujuda bihi ya tsatsa'u laila tasbihan wa qur'ana sun kashe shi wanda yake karanta alqur'ani dare da rana usmanu bin affan a gani kuma har yanzu ka wannan hasaru bin sabit din yana ɗaya daga cikin wanda shaidan ya ruɗe su suka fada cikin yaya ta labarin cewa nana aisha ta yi zina shi bai sani ba irin an fada kawai shi ma sai kara amma suna cikin wanda Allah ya fi mawa da ya tuba ina fata muna fahimta amma wallaki tawalla shi ne wa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban mu Ta wallaki kibruhu Allah ya kare ya kare mu saboda haka kamar yadda na fada malam yace walam yaslamul muqawqis muqawqis din sai bai musulunta ba ina fata muna fahimta amma ya bashi waɗannan kuyangi guda biyu mariyatul qibtiyya dinnan da wata watan yabawa hassan Mariyam fa ya batta a wurin sa shi manzon Allah yayi ta daka da ita kuma akanta akanta wata saukar da farkon wata sura suratul tahrim ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi marbata azwajika ina fata muna fahimta abinda ko ya faru tunda sadakar sace idan kana da sadaka ta halatta a gare ka kuma kana da mata da wanda yake nuna maka yadda sahabbai suka yi rayuwa suke ba auratayya muhimmanci duk cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga baki ɗayan su 114 babu wanda yake da mata ɗaya a cikin sahabban manzan Allah ba mai mata ɗaya kuma tare da haka akwai kuyangi su nan sadaka ka gani ashe ga aure wani abu ne sosai mai kima a wurin a musulunci a takaice kenan to annabi yana sadaka da wannan baiwar Allah wata rana a ɗakin na na hafsa ta je ganin gida ya aka yi ko ta gama ganawa da gidan ne ko ya aka yi ne kawai sai ta dawo da wuri saboda hikima ta Allah al'amarin ya faru sai ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wa sallama, red hand head a ɗakinta da na na mariya ina fata muna fahimta ita wannan Mariya ta ya shi ne ranta ya ɓaci ba ta ji daɗi ba nan sallama ya bata guri an fahimta san babu daɗi irin wannan su ana salama ya bata haƙuri ya kuma nuna mata cewa zai daina kusantar na na mariya ne domin tana da kyau kuma yana son a abarsa to da ita hafsa da nana aisha suka dinga ma annabi yawan magana me yasa kake kusantar ta me yasa kaza kaza kaza kaza an fahimta har dai sai da ta kai ga annabi ya nuna wata cewa to ta shiru ta ban magana ba zai ainihin wato sake kula ta ba Shi ne sirrin da annabi ya yi da ita Allah ce wa a asarra an-nabiyyu ila azuwa azwajihi hadithan ita kuma da aka ba ta sirri kasan mata me ce shiru dama tana da kawarta sirrin sirrinta ita ce da na Aisha sai ta ce ke baki sani ba ai kaza kaza ya ce bane kare ai mun ji nazar ce ita ba ta labari tana ba da labari shi kenan Allah ce falamma nan fa'ad bihi tana ba da labarin nan wa azharahu Allah shi kuma sai Allah ya ga masa ya kirawo ta ce kin ce kaza kin ce kaza arrafa ba'dahu wa a'rada an ba sai gaya mata wani sashen abin da ta faɗa sauran kuma sai bari bai ce kuma ita kuma ka san mata ba ta yadda ita ba ta yadda an ci nasara a kanta ba wa ya gaya maka ya aka yi kaza kaza qalat man an ba aka haza qala nabbani al-alim al-kabir <laughs> a to shi ubangiji ne ya bani labari masani kwararre Allah madaukakin sarki a to zai gaya masa Allah ce su biyan nan da rana sha da Hafsa in ta tuba ila Allah faqad sagat qulubukum ina fata muna kai. wa in tazahara alayhi mana in kun tuba zukatan ku ya riga ya karkata kun aikata wannan laifin na kishi a gidan mijin ku tuba kawai Allah ya fahimta amma idan kun ce za ku fito na fito da annabi wayin ta zahara alayhi to ku sani fa inna allaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minina Allah ne majibincin al'amarin sa Allah na bakin dan manzo Allah malaiku ma suna bakin dan sa mun mai ma duk mu'mini muna goyen bayan manzo Allah wa zai ci nasara wa salihul mu'minin haka ne mana Allah ya ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir ya mu yadda za shi nasara kuma asarabbuhu in tsallaka kunna ubangiji in yan annabi ya sake ku dai ya canza masa an yubdilahu khairan kun muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara ka gani <laughs> kai annabi dan gatan Allah ne sallallahu alaihi wasallam a gani saraki Allah zai canza masa to amma dai ba canza su ya nuna su din muminatin din ne musulmatin qanitatin ta'ibatin abidatin kuma sayyibatin wa kara din da kika ci a ah, to ai matan annabi akwai sayyiba ita ce na la'i Akwai sauran matan kara kuma na la'isha saboda ka duk suna nan su din daidai ba a canza maka ba ina ba ta muna fahimta dan kamar yanzu zagi mata annabi ya ce su ba su da mutunci ba a canza su ba sorai dan shi ya sai dai ya jawo to sun tuma mana to ba shi kenan ba to wannan ita ce mari wanda waye ba shi ita makauki sarkin misra amma kaga wannan bai zai nuna mana kafiri zai iya baka kyauta na karba za ka iya mai kyauta kyauta hadiya tsakanin musulmi da kafin halal ne ba haramun ba an fahimta ya kamata ku dinga bambance abubuwa zuwa nan duk ya halatta dan kasa ce a ah, wai za ka wanke wata kaza kaza kuma jiye-jiye din kace mana ba a cin abinci kirsimeti kwarai ina nan har yanzu ba a cin abinci kirsimeti kyauta wannan za ku yi abinci ya zo da shi ku ci duk wannan ba ku za ka ci shi ci ka shine ma'anar wannan ayan wa da zai da kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum amma abincin da aka yanka ko aka dafa don kirismeti Allah uku ne ka ce ka yarda loma to kai ma ka goye ba <laughs> ce Allah ya kyauta Allah sau da to saboda haka wannan shine karshen abin da ya faru mun ji wasiƙarsa. daga nan sai kitabun najashi najashi shi kuma shi ne sarki a ainihin wato habasha habashan nan ita ce wato urdun a yanzu ko haka ne ba urdun ba ya sunanta ethiopia ethiopia ina fata muna fahimta to za mu ji mai ya faru bayan ya ce wa wajaha amru bin umayya al-amri annabi ya aika da amru bin umayya al-amri bi kitabin ila najashi an gane ko ya tura shi zuwa ga najashi malikul habasha sarkin habasha wa fihi shi kuma ga wasiƙarsa abin da ke ciki bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai min muhammadin rasulillah daga annabi muhammad manzon Allah ila najashi azimul habasha zuwa ga najashi sarkin habasha salamu aminci ya tabbata a gare ka amma duk. baya ga bayan haka fa inni ahmadu ilayka Allahu alladhi la ilaha illa huwa ina maka godiya ga Allah madaukakin sarki wanda babu abun bautawa da gaskiya bisa cancanta sai shi al-malikul quddus wato sarki tsarkakakke assalamu amintacce almu'minu wanda yake mai amintarwa lafazin assalam kamar ce kubutacce daga dukkan wata cuta ko tawaya ana fahimta sannan almu'min wanda yake amintar da kowa da kowa almuhaimin wanda yake da iko akan komi wa ashhadu anna isa ibn maryama ruhullah na kuma shaida cewa lallai annabi isa dan maryama ruhi ne na Allah kaga shi wasiƙarsa daban saboda ya san wannan kirista ne da gaske yana bin addini ne wancan kuma su dama ka abin nan ne kawai wa kalimatahu alqaha wa kalimatuhu alqaha ila maryama albatul kuma shi annabi isa kalma ce ta Allah wanda ya jefa ta zuwa ga nana maryamu batul ba ta bazin batul ana nufin tsarkakakka budurwa virgin wadda ba ta taɓa yin zina ba san wani ɗa namiji ba ballan tana a ce wai ba. an fahimta ya ce a tsayibatul hasina wato mai daɗin hali kyakkyawa wacce take katangadda wanda namiji bai taba zuwa ya shafe ta ba fahamaltu ko fahamalat bi isa sai ta samu cikin annabi isa min ruhihi daga ruhin Allah wa nafhihi busa da yayi shi Allah din ya da umarni aka yi malaika jibril kama khalaqa adamu bi yadihi kamar yadda ya halicci annabi adamu da hannunsa wa inni ad'uka ila allahi wahdahu la sharika lahu lallai ni ina kiran ka zuwa ga Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya a tare da shi wal muwalatu ala ta'atihi da bibiyan yiwa Allah din da'a wa an tattabi'ani kuma ka dini wa tuqinu billadhi ja'ani kuma ka yakini ka yaddi imani da abin da yazo mini na annabta fa inni rasulullah domin lallai ni manzo da Allah wa inni ad'uka ina kiranka wa junudaka da kai da rundunarka gaba ɗaya ila Allah azza wa jalla zuwa ga Allah mai girma da dukaka wa qad balagtu ko wa qad ballagtu wa nasahtu haqiqa na isar da sako kuma na yi nasiha mana na isar da sako na ja kunne na yi nasiha faqbalu nasihati saboda haka ku roki nasihata wassalamu ala man ittaba al-huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya wannan ita ce wasiƙar da annabi ya turawa jashi. walamma wasalahu alkitab yayin da wasiƙar nan ta isa wurin najashi ihtaramahu ghayat alihtiram ya girmama shi hakikanin girmamawa shi wannan dan sako wa qala li amru ya kuma cewa amru din nan amru bin umayyah ad-damri din nan an gane ko dan sajan Ya yace inni a'lamu wallahi anna isa bashara bihi na rantse da Allah na san cewa annabi isa ya yi albishir da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi albishir da zuwansa yayi bisharar zuwansa walakin amma sai dai a awali bil habasha qalil na a kasar habashan nan yan kadan ne fa anzurni a dan jira ni hatta ukassira al awana in yawaita mataimaka wanda ko da mun bayyana musuluncin mu za mu zama to muna da ƙarfi ba abin da zai fitar ko da shine sarki an fahimta za a iya rinjayarsa ina fata muna fahimta musamman sabon addini ne ya zo Sadaka, a ɗan jinkirta mini a tsahirta mana mu yawaita mabiya wa alinal qulubu kuma in tausasa zukatan talakawa na a ga magana ce mai kyau Allah ya ce wa qad arada amrun ala man baqiya min muhajiril habasha ar-ruju'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil madina kuma sai amru ya bujurowa waɗanda suka saura a garin habasha cikin wanda sun yi hijira da matan suna habasha cikin musulmai ya bujiro musu da cewa ko za su koma madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su tafi tare da shi wa kana min almuhajirina na daga cikin waɗannan da suka yi hijiran nan a habasha akwai ummu habiba bintu abi sufyan wato ummu habiba diyar abi sufyan zauji ubaidullahi ibn jahash wato matar ubaidullah ibn jahash allazi kana aslama wanda da ya musulunta wa hajara yayi hijira an gane wannan ko biha da ita matar tasa ummu habiba amma walakin qad ghalabat alaihi shaqawata amma fa sai dai tabewa ta rinjaye shi an samu matsala an gane ko fata nasara kawai sai <laughs> ya kiristanci ya kiristance shi mijin nata shi kenan da ya kiristance gaba ba aure an fahimta dan har ma ya mutu an gane ya ce to fata zawwaja rasul sallama ummu habiba sai annabi ya auri ummu habiban ya ba amrun nan ne ya ɗora musu aure da ita annabi na madina ita kuma tana can shi aka daura ko aka taho da mata annaba a matsayin amarya ummu habiba ina fata muna fahimta ita ce ramla da ake cewa ramlatu bintu abi sufyan an fahimta وهي بالحبشة لوكة تنا حبشة والذي زوجها له النجاشي بتوكيل معه kaga sai yace najashi ne ya daura masa shine waliyin ta kenan shi kuma wanda ya daura aure aka sa najashi ya daura musu aure Shi kenan da wakilci minhu sallallahu alaihi wasallam na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da lokacin minti dai ta rage saboda haka wannan sune wasiku wasikar da aka rubuta wa kisra to ba za ta karantu ba yanzu saboda lokaci ya riga yayi sai Allah ya kai mu darasin gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi akan wasikar kisra an gane wannan ku shi kuma za mu ji wa aka aika masa ina fata muna fahimta wa aka aika masa me kuma ya faru mun ji abinda waɗannan bayan Allah su ya mai da raddi zuwa ga abinda aka aiko shi da shi ko aka aiko da ɗan saƙo da shi muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu nada abinda muka karanta daidai wanda muke kuskure ko kanci ilimi muna fata Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله